bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah matsaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta abota masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau wuni na goma a cikin wata ramadan hijirar ma'aikin allah alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina 1447 wanda kuma shi ne 27 a watan albashi shekara ta 1400 da a shekara ta 2026 kamar yadda muka saba gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka na Umar dan Abdul Aziz dake tsohuwar GRA anan cikin garin Bauchi ah kafin mu fara karatun za mu ci ƙara jin hankali akan abin da muka yi magana akan sa a cikin hudubar mu ta wannan satin a kasancewa muna cikin watan Ramadana watan da Allah madaukakin sarki ya masa albarka kuma daga cikin albarkokin da Allah madaukake wannan wata shine wata ne na karban addu'ar bayi kasar mu tana cikin damuwa yanko yankuna da yawa na wannan kasar tana cikin damuwa wanda bai kamata a ce wani musulmi da yake rayuwa a ƙasar ya rika gushewa daga cikin kwakwalwarsa irin halin da sauran al'umma suke ci ko da shi abin bai shafe shi ba domin ba za ka zama nagari ba idan abin da ya shafi ƴan uwanka musulmai ba ya damunka Allah madaukakin sarki cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum dan uwanka ne duk inda musulmi yake bayan ga musulunci ya hada ku kuma ƙasa ta hada ku kuna zaune wuri ɗaya kuma ga addini ya hada ku halin da yankunan kebi da zamfara da sokoto suke ciki hali ne na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wanda zai iya baka labarin hakikanin abin sai wanda yake wajen kawai kowa dai bai gaya maka dan abin da ya ji ne amma in ka samu waɗanda abin ya shafe su kai tsaye suka gaya maka za ka yi shakkar cewa anya wannan abin a najeriya yake faruwa anya wannan abin a cikin ƙasar da yake faruwa abu ne ga shi nan kamar kamar fim wallahi kamar fim saboda a ce wai a ƙasar da a irin wannan ƙasar da ake da arziki irin wannan amma a ce mutum zai nafin ɗin mutane ya tafi da su daji ya yi bidiyo da layin waya yake wannan abin da data yake amfani da teknoloji irin na zamani amma wai a ce babu teknolojin da kuma za a yi a takin da wayannan mutanen kasa akwai abin mamaki a cikin wallahi akwai abin mamaki yanzu an iya tracking din wani saboda ya saci kayan wani babban mutum duk inda yake aji a kamo shi amma waɗannan mutane a ce ba za a yi tracking din yadda suke ba kawai wanda ya samu wanda ya samu dama aka fito da shi ba wanda fa fito aka fito da shi social media yayi bayanai yayi kuka yayi ihu yayi kara yayi ji shi wannan dangata ne don shi ne aka san halin da yake ciki bari a kai masa kagaji irin su fa da yawa suna nan waɗanda su ba a kawo su social media ɗin ba da haka kawai ana kwantatin da 'yan uwansu ne kawai ba su iya karɓansu ba shi kenan a kashe kawai na kashewa to a irin wannan halin da muke cikin uwana a cikin wannan wata wallahi in dai ba mu mai da hankali mun roƙi Allah madaukakin sarki ba dan mu ba mu da wata dabara wallahi in ba wajen Allah ba talaka dai ba shi da wani abin da zai iya sai dai koma wajen Allah to amma abun bakin cikin shine su ma talakawan da su ake hada baki ake wannan abu waɗannan 'yan ta'adda da talakawa suke amfani su kai musu fetirin da za su sa a cikin mashinansu su su yawo su je inda za su ɗauko wanda za su ɗauko da talakawa suke amfani a kai musu katin waya a kai musu daji da talakawa suke amfani a sai musu magani a kai musu da talakawa suke amfani a kai musu abinci inda suke duk an bari da talakawa sau nawa za ga an kama mutum mace ko namiji da kaya ko yana kawai 'yan ta'adda yana kawai 'yan ta'adda sau da haka halin da muke ciki hali ne na muji tsoron Allah maɗaukakin sarki dukanmu mu koma ga Allah mu sanya alheri a cikin zuciyarmu kada mu nufi kowa da sharri kada mu don biyan buƙatar mu mu yi abin da zai cutar da al'ummar mu wallahi akwai rashin albarka a cikin wannan rayuwa duk wanda zai taka kan wasu don shi ya isa zuwa ga bukatarsa wannan akwai rashin albarka a cikin rayuwarsa kai ka yadda a kashe mutum ɗari saboda bukatar ka kai kadai a kashe mutum hamsin saboda bukatar ka kai kadai a kashe mutum goma kai a kashe mutum ɗaya saboda buƙatar ka kuma za ka mutu kai ma kuma baka san ma za mutu ba zai yiwu lokacin da kake ba wannan bukatar taka kana samun kuɗin da kake buri din la'alla baka sani ba sauran sati ka mutu da haka ba mu da wani abu ‘yan uwana sai mu gyara ɗabi'unmu mu koma ga Allah kuma biya addu'a mai addu'a lalatattun cikinmu Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su waɗanda muguntarsu ta kai inda ta kai ba sa nufin gyaruwa Allah ɗaukaki kai mana maganinsu waɗannan 'yan ta'addan ne ko masu taimakon 'yan ta'adda wasu jagorori ne da suke biyan bukata ta hanyar wannan ta'addancin ko ina suke Allah kai kasa ne. ya Allah ɗaukaki sarki ka tona musu asiri kai mana maganinsu yan wani addu'a a cikin wannan wata abu ne mai muhimmanci mu dage kuma ana karɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana karɓan addu'a a cikin wannan wata ayoyin alkur'ani sun nuna mana haka manzon Allah ya gaya mana mu tashi cikin dare mu rika gaya wa Allah bukatunmu da halin da muke ciki mu rika fada a cikin sujjada muna gaya wa Allah halin da muke ciki lalle Allah madaukakin sarki babu wanda ya fi karfin sa Allah kai mana nan abin da ya dame mu kafin mu fara karatu zamu karanta wasu ɗan tambayoyi da muka saba yi kafin mu fara karatu ranar juma'a a ah, zan fara da wata tambaya da yake take alaka da karatun jiya wasu cikin yan uwa da yake mun yi magana akan wata loga a cikin fadan Allah madaukakin sarki wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathalin da kuma laqad sarrafna fi hadha al-qur'ani lin-nasi min kulli mathalin muka ce daga cikin logar da malamai suke amfani da shi a Isra'i da yake sinun ne na Isra'i suka ce to annas aka fara ambata tunda annas akwai sinun da sinun din isra'i da kuma sinun din annas walaqad sarrafna linnas in kana isra'i idan ka je kahfi kuma walaqad sarrafna fi din alkahfi sa'un ne na fi alkahfi da kuma fi fi fi hada alqur'ani sai ka ce lina, sai ka jinkita linnas to sai wani ce man da ai ni ba ana matsala ta take ba wai shi sai ya ce wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathalin sai ya rasa wanne zai dora <laughs> wai anan matsalar sa take domin can wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathalin fa aba aktharu an-nasi illa kufura Wancan kuma wa laqad sarrafna fi hadha al-qur'ani lin min kulli mathalin sai ce me wa kana al-insanu aktharu shay'in jalala shi ne ce to ai nasin zaka mance ne nasin dai ita zaka mance ne inda ka ce wa da ƙarsar rafna linnasi to a can ma gaban ka nemi nasi walakar sarrafna linnasi fi haɗa alƙur'ani min kulle matsalin fa'a ba aksarun nasi kenan da ka ce an to aksarun nasi kake nema da ka yi haka shi kenan suka fita daga cikin matsalar insha Allah tabaraka wata'ala amma dai kun sun sharta wannan ita harkar tilawa ta Alƙur'ani, wato kowa da irin baiwa da Allah madaukake ke masa akwai masu makauniyar tilawa da muke cewa tsangaya shi ba ruwansa da wani lissafi kuma haka take zuwa baya komai baya wani zabi'i ba komai amma haka kawai take zuwa tar ko ba dai bata ba akwai masu irin wannan galibi masu irin wannan kuma zaka samu ba su da baki su kuma in an sai su yi sato su rubuta su kuma sai su ta sai su ta matsala mun zana da wani wani dan uwa da muka zo na shi a wata makaranta a shekarun baya wani mai kikkararriyar tilawa amma bai da baki makauniyar tilawa ne da shi in yana tilawa da wuya ka ji mutumin nan ya bata amma in yazo ya sa allo malam gyara karshe dole ya rubutu eh dole ya rubutu idan yazo yana alfahari da tilawa sai a ce tan kai saka sa allo mara <laughs> sai ya ce in kun yi sama hada wajen musaffa ko kuma saboda shi Allah masa baiwar tilawa amma ba shi da baki in ya fara biki ya dinga batawa kenan da can me da kan me ya ta rabawa ya ta hadawa inda ba a hadawa inda yake rabawa sau da haka akwai horewa ta Allah subhanahu wa ta'ala amma dai akwai dabarbaru irin wannan da ake amfani da su zai rage maka yawan bata a karatu wannan yana cewa shin zan iya yin a tarawihi a gida ba sai na je masallaci ba saboda ina son yi karatu mai yawa babu saɓani wajen malamai ya halatta mutum ya sallata tarawihinsa a gida babu saɓani a gun wannan babu laifi ka zauna a gida in ka san yawanci yanzu sallah da ake a masallaci kaga dan takaitawa ake yi saboda akwai rauna na iri na waɗanda ba za su iya jure dogon karatu ba kaɗan ne cikin masallatai da ake tsawaitawa dama irin wannan kuma masu zuwa sun san dama suna zuwa ne saboda dogon karatu to shi yana so ya yi dogon karatu masallatai yawanci ana yin karatun kaɗan-kaɗan ne to wai shi zai iya a gida eh za ka iya a gida domin malamai ba su sabani akan halaccin haka ba inda malamai suke da saɓani shine wanne fi falala nan akwai tattaunawa malamai shin yi a gida ya fi falala ko ka je masallaci ka yi a bayan liman saboda dalilai guda biyu ne suka zo kamar suna cin karo da juna duka kuma ingantattun hadisai ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa afdalu salati almar'i fi baytihi illa almaktuba mafificin sallar da mutum zai yi ita ce sallar da ya a gidansa illal maktuba in ba ta farilla ba kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana muka ce kowace irin sallah ce inda ba farilla bace to kai a gida ya fula da kai akan kai a masallaci haka wannan hadisin ya nuna to da wannan wasu malaman sai suka ce to yin sallar nafila kaga tarawih ai nafila ce ko to yin sallar a gida ta ku falala akan yi a cikin mutane ko da a bayan liman za ka ko da a masallaci abu na biyu su waɗancan kuma malaman sai suka ce mu abin da muke gani yin sallah tare da liman ya fi falala ko da a gida ne ko da a masallaci ne in kai da liman ya fi falala akan kai kai daya suka ce saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama man sallama a imamihi wala lam sarif, hatta sarafa al-imam kutiba lahu qiyamul layla duk wanda ya salla tare da limaminsa bai bar sallar ba har sai da liman ya kammala suka kammala tare to kutiba lahu qiyamul layl za a rubuta masa kamar dukkan daren yana sallah za a rubuta masa yayi tsayuwar dare gaba daya shine wasu malamai suka ce to in kai sallah kai kadai a gida iya abin da kai shine iya abin da za a rubuta maka amma in kai sallah tare da liman a masallaci za a rubuta maka tsayuwar dare gaba daya da haka su suka ce mu muna ganin wannan yaki to anan sabanin malamai yake to yanzu idan Allah ya sa a gidan da zaka yi dogo sallar da zaka yi ba kai kaɗai bane kai da jama'a zaka yi to ka haɗa biyu ka yi sallar tare da liman sannan kuma ka samu me ka samu yin sallah a gida amma galibi wanda zai sallah a gida shi kaɗai yake yi ba da jama'a yake yi ba da haka ba zai samu falalar yin sallah tare da liman ɗinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a rubuta masa kaman yayi dukkan dare yana sallah ba da haka ni in shawari ka nema in shawari zan baka ka zo ka yi sallah tare da liman sannan ka koma gida kuma ka ci gaba eh ka ci gaba daga inda aka tsaya ka zo ka yi sallah tare da liman domin haƙiƙanin magana shine sallar darba ta da iyaka sallar darba ta da iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa salatul layli mafna mafna sallar dare biyu ake yi fa idza khashi ahadukum subha falyutir ga wahidatin idan ɗayan ku ya ji tsoron alfijir zai fito to ya samu ya wuturi amma ku tayin bibbi ku tayin bibbi ba iyaka kuma yace as-salatu khairu mawdu wa man sha'a istaqalla man sha'a istakthar sallah ita ce mafi alherin abin da mutum zai aikata wanda ya so ya yi da yawa ya yi da yawa wanda ya so ya kaɗan yi da kaɗan ya yi kaɗan ta ma bai iyakance ba shi yasa an samu magabata suna yin salloli da yawa rakawo'i da yawa suna yi al-imamu ahmad ibn hanbal almajiransa suka ce tsakanin wuni da dare yana yin sallah ya kai raka'a ɗari uku tsakanin wuninsa da sa kaga abin da ke nuna cewa ba iyaka kenan sallar dare ba a samu sabani a wajen magabata akan adadin sallar dare tana da iyaka ko ba ta da iyaka ba daga baya ne aka samu wasu malamai suke ganin cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito baya wuce 13 ko 11 to kar a wuce 13 ko 11 to matsalar shine 13 da 11 da ake dinfa ba irin ta annabin ake ba kuma yanzu domin ya kamata in dai kace manzon Allah din kake so kai koyi da shi yadda ya kamata to idan kai adadin raka'o'in da yi to sai kai kuma irin sallar da yi amma ka zo ka ce kai ba za ka wuce rakar annabi ba irin na annabi za ka yi kuma kai alamsar kai da ilaji kuma ka shiga irin na annabi a da kai irin naka dai kai irin naka dai amma manzo Allah da yake karanta izu goma a tsaye bai yi ba haka ba manzo Allah yake sallah sai kan yi izu goma a tsaye bai yi ba Allah ya samu dace wannan yake cewa matar da ta sha maganin fulani jinin ta ya karu akan kwanakin da ta saba ya za ta yi da azumi duk mutumin duk matar da ta san cewa akwai sababin da ya sa jinin ta yi karu to ai abin da ya karu nan ba jinin haida ba ne tunda ta faɗi cewa ta sha magani ne magani ne ya ƙara mata adadin kwanaki don haka duk adadin da ya karu a cikin kwanakinta na al'ada wannan ba jinin haida ba ne sunansa jinin istihaba jini ne na ciwo wanda baya hana azumi baya hana sallah baya hana miji ya kusanci matarsa da haka idan kwanakinki ya karu sababin magani da kika sha to iya kwanakinki da kika saba yi din nan iya kadai su za su zauna baki sallah baki azumi amma da zaran sun kare to ki wanka ki ci gaba da sallah ki ci gaba da azuminki wannan yana cewa shin za a iya rera alƙunutu ko ba a rerawa wannan an daɗe ana yin wannan maganar ko kwanaki alarma ma ya tambaye ni ya ce wai ana rera alkunutu ne ko ba a rera wasu wai sun ce masa ba a rerawa to sai wani ya sake mun tambayar a cewa ba a rera alkanut wanda ya ce ba a rerawa to shi ake bukatun ya kawo dalili wanda ce ba a rerawa shi ake bukatun ya kawo dalili saboda mu dai abin da muka aka ruwaito mana shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yana alqanutu a cikin sallar wutiri in yayi wutiri yana alqanutu har aka ruwaito ga abin da yake karantawa a cikin dukkan ruwayoyin ba inda aka ruwaito cewa manzon Allah yana rerawa ko ba rerawa a al'adar duk karatun da ake yi kuma a tsaye a bayyane to rera shi ake yi shi yasa duk karatun sallah a tsaye rera shi ake yi to ita wannan alqunutun ma a tsaye ake yin ta kamar yadda ake karatu alqurani a tsaye dan haka tana da alaka da ita in ka ce ba za a rera ba to yanzu kai ne muke bukatar ka kawo mana ai an ce manzon Allah da ya gama karatun alqunutun kuma sai ya daina rerawa kai kake bukatar kawo wannan idan baka kawo ba to ka bar mutane wanda ya rera yayi wanda bai rera ba duk yayi da rera wanda shi rera wanda duk ne kawai addu'a ake bukata shi yasa an tambayi manyan manyan malamai akan wannan an tambayi a Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yace babu wani laifi a cikin rera alƙur'ani an tambayi a Sheikh Abdulrahman ibn Nasir al-Barrak wani ɗaya daga cikin ɗaliban Sheikh Abdulaziz bin Bar shi ma na gani an tambaye shi yace babu laifi dan an rera kamar yadda ake rera qur'ani in an rera alqanutu haka yace babu wani laifi a ciki yace kyautata lafazi ne wajen addu'a yace babu wani laifi dan ayi da haka wanda yace ba a rerawa to in ya kawo dalili inda ko annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce ai da yana karatun da yazo rerawa sai dai na rera da yazo addu'a abin alqanutu sai dai na rerawa ko kuma yace kar a rera ko wani magabaci yace kar a rera shikenan amma ba haka ba sai ka bar mutane wanda ya zai rera ya rera wanda ba zai rara ba duk addu'a ce Allah ya karba mana wannan mai tambaya yana cewa shin alqanutu wa bayan ruku ake yin ta ne ko kafin ruku ita ma wannan an dade ana tattaunawa akan ta kuma matsala ce mai sauki wanda malamai sun tattauna tattauna mai yawa akai wasu suna cewa alqanutu idan ta nazila ce ma'ana idan wata musiba ce ta sauka ake yin alqanut to wannan ana yin ta ne bayan ruku'u amma idan alƙanuti ne ta wuturi ana yin ta ne kafin ruku'u haka wasu suke fada wasu malamai suna cewa ita alƙanutu ya halatta a yi ta kafin ruku'u ya halatta a yi ta bayan ruku'u kowace irin alƙanutu sawa'un ta musiba ce da ta sauka ko ta sallar wuturi ne ya halatta a yi bayan ruku'u ya halatta a yi kafin ruku'u wannan kuma magana ita ce na fi gamsuwa da ita al'imam ibn hajjar rahimahullah ya tattauna wannan matsalan ta alkanutu ba'da ruku'i aw qabla ruku' a cikin littafin mai albarka fathul bari ya kawo maganganun malamai masu yawa da dalilai da suke nuna yi kafin ruku'u da dalilai da suke nuna yin bayan ruku'u kuma yin rinjarar da cewa ya halatta duka ayi guda biyu da haka duk ya halatta ayi abin da nake jin hankalin shi ne idan masallacin da kake sallah an saba yin alkunuti ne bayan ruku'u da Allah ka basu bayan ruku'un nan karka canza musu biya halatta a wajen canza bayan ruku'un nan sai aka wuri gima saboda ka daga ka san mutane ba su duk abin da suka saba da shi wato ko abin ma ba daidai bane ba kafin ka kawar da su ba sai a hankali ballanta ba baka da dalili kai makarara duk hadi ne na malamai ko kafin ruku ko bayan ruku duk akwai dalilai da suka nuna haka da haka in ga samu mutane suna yin bayan ruku ne ka basu su suka yi bayan ruku su babu wata matsala a ciki suna da dalilai da suke karfafan su da haka ya halatta ya tu kafin ruku kuma ya halatta a yi bayan ruku ah, yau da tabbayin namu na alƙanutu suna da yawa wannan ya ce shin iya alƙanutu da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ake yi ko ana iya ƙara addu'ar shi ma yana daga cikin abin da aka ake samun tattaunawan mutane shin wai alqanutun nan da aka ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala yace manzon Allah ya koya masa alqanut Allahumma hadini fi man hadayt wa afini fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt wa barik li fi ma atayt har zuwa karshe wai iya wannan ne ake karantawa ko ko ba shi bane gaskiya ni ban ga wani malami da yace ba a karawa akan wannan alqanutun ba abinda na gani ma shine kishiyar haka malamai suna cewa ya halatta domin babi ne na addu'a kuma shi yasa ma ba iya wannan din aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ai an samu wasu lafuzan da manzo Allah ya koda alqunutu ba wannan din ba ba wannan da al-Hasan dan Ali kade ba abin da ke nuna halaccin yin wata addu'ar ba wannan ba amma da yana da kyau limamai su sani ba a son tsawaitawa a cikin alqunutu wani lokacin za ka ga limamin ya tsawaita da yawa har mutane ran sai fara baci ransu bai baci a sallah ba amma ransu bai baci a duk da cewa yawanci mutane in a tarawihi ne lokacin suka dan baci ran ana alkunuta amma lokacin tahajjud ne duk addu'a da zaka yi saboda suna ganin yanzu za a karba ba su cika damuwa ba kana ƙara dadewa ne ma kana ƙara jin amin din yana ƙara tashi eh kowa yana ganin cewa bukatarsa za ta biya Me neman aure yana ganin watan sa yayi Me neman jari yana ganin lokaci yayi ko <laughs> Allah ya taimake mu da haka babu laifi dan an ƙara babu ne na addu'a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ayar wato irin addu'o'in da yake a sujada amma sai ya ce wa amma wa amma wa sujudu fajtahidu fi du'a fa qamilu an yustajaba lakum amma a cikin sujadar ku ku karkare, ku dage ku yi roki Allah domin ya cancanta a karba muku kaga malamai sun suka ce ba sai ya addu'ar da aka samu daga annabi zakai yi ba duk addu'ar da kaga mai kyau ne kana so a wajen ubangiji roki kai har malamai suka zo suna sabani akan za a iya da wani yare ko sai da ko sai da ko sai da larabci saboda mutane suna tsananin bukatar su yi kuma ita sallah gashi balaraben yare ne ya zaka yi zaka iya yi ko ko ba zaka yi ba duk saboda an bude kofar addu'an cewa wato ba sai iya abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam to haka alƙanutu ita ma ita ma na gani an tambayi a bin bar ya ce ya halatta a ƙara na tambayi shek muhammadu misali huluthaimin shi ma ya ce ya halatta da a ƙara wannan yake cewa na sayi fili shekara ɗaya shekara ɗaya kenan don na sayar amma har yanzu ban sayar ba yaya zan yi masa zakka idan mutum ya sayi fili kuma lokacin da ya sayi shi da yaqini tabbas ya saya ne dan kasuwanci akwai wanda zai saya na taraddadi ko in sayar ne ko kar in sayar to ba irin wannan ake magana ba wanda ya saye shi tabbas dan ya sayar ne kasuwanci ne kawai zai akwai wanda zai saya a jefar saboda kadara wannan ba zaka akai wanda ya saya mutaraddid ko in bari ne in gina gida in saye shi ne ina saye shi ko in gina gida ne ko in sai da shi yana taraddudi to shi ba wannan ban da shi wanda zakka take kansa shine wanda ya ce da tabbacin cewa sayarwa zai wani ma za ka samu sana'a ne dama ya sai fili ya sayar to irin wannan idan ya shekara filin ko da baka sai da shi ba zakka ta hau kansa idan kana da wasu kudin da suka kai zakka lokacin da ka zo cire musu zakka sai ka hada da kudin fili yaya kudin fili yake za a masa kima za ka kira dillalai a yi masa kima a ce wannan filin yanzu kimarsa kaza ne zai kai kaza sai a ɗauki kima wato ba mai tudu ba don karka je ka kwana ciki a yi masa kima neman miliyan goma alhali an zo a taya shi miliyan biyar da wani zai zuba masa kuɗi a'a sai ka ɗauki matsakaicin abu sai a masa kima idan cinikin bai yi nisa ba kamar shekara ɗaya wani lokacin da ka samu wa farashin in ya canza ma ba da yawa ba to sai ka yi masa kima sai ka cire tare da sauran kuɗinka da za cire musu zakka idan baka da komai sai shi ƙimarsa kuma ta kai zakka domin akwai filin da za ka siya kudin kimarsa ba ta kai zakka ba ban da shi wanda kimarsa ta kai ne sabon zakka to zakka ta haukansa yanzu in ba ka sayar da shi ba to ana bin ka zakkar shekara ɗaya a kansa idan ya sake shekara biyu ana bin zakkar shekara nawa shekara biyu in yi shekara uku ana bin ka zakkar shekara nawa shekara uku sai da yi shekara uku sai ka da shi sai ka sai da shi to sai ka cire masa zakkar shekara uku one over forty times three a cikin wannan kudin da ka sayar sai ka cire su ne zakar wannan Allah ya ce muke mu wannan shine abin da zamu amsa da tambayoyi gurgudan hali insha Allah tabaaraka wataala zamu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin surar nan mai albarka suratul kahfi zamu tashi aya ta 60 na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 حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتحما فاتخذ سبيله فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ونن اتشي كسا kisa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar a cikin wannan sura mai albarka suratul kahfi a farko mun yi kissar ashabul kahfi waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya musu barci na shekara 309 wasu samari matasa da suka zabi imani akan kafirci suka miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki suka samu taimako daga Allah kuma suka zama aya isa ta biyu wasu mutane guda biyu da Allah madaukakin sarki ba mu su. wanda ɗaya daga cikin Allah madaukakin sarki masa arziki sai yana alfahari da jin kai da arzikin da Allah madaukaki ya bashi wannan har ya kai shi zuwa ga kafircewa Allah madaukakin sarki yana ganin ko an je lahirar ma in ma za a tada alkiyamar to abin da zai samu a can yafi na nan domin alama ce da ya samu a nan ya nuna cewa alama a can in ma da akwai kiyama don shi bai da akwai kiyamar ba in an je can ɗan ba zai samu wanda ya fi nan wannan ita ce kisa ta uku kisar annabi musa alaihissalam da kuma annabin allah khidir wanda bahaushe yake ce masa halliru haka bahaushe yake cewa ko halliru akan ce khidir ko khadir da larabci duk sunan akan faɗa haka wadda fatihil khadir ko kuma khidr da kasra wa ka'un amma shi ba haushi sai cire dugon ka'un din badun din kuma ya mai da ita lamun ko sai ce halliru haka ake wanga ji an ce halliru to khidr kenan ko khadir a Allah madaukakin sarki yana cewa wa idh musa li fatahu ambaci yayin da Musa alaihi ya gaya wa lifatahu ga yaronsa la abrahu mi ba zan gushe ba ina tafiya hatta abluga majma'al bahraini har sai na isa mahadar tekun nan guda biyu aw amdi hukuman ko kuma nayi tafiya mai tsawon gaske tsawon zamani falamma balagha yayin da suka isa majma'a bainihima matattarar da ke tsakanin kogunan nan tekunan nan guda biyu na siya hutahuma sai suka manta kifinsu fattakaza sabilahu ya kama hanyarsa shi kifin filbahari a cikin wannan teku saraban ya samu wata mashiga falamma jawaza yayin da suka wuce Olale fatahu sai annabi Musa ya ce wa yaransa atina ana kawo mana abincin rananmu laƙad laƙina min safari na haza na saba hakika mun gamu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu ƙola sai shi yaron annabi musa ya ce a ra'aita ba ni labari in waina ila sakharati ai yayin da muka tare jikin wannan dutsen fa'an fa inni nasitul hut to ni na manta kifin wa ma an sanihu illa shaytan babu wanda ya mantar da ni shi sai shaidan an azkurahu akan na tuna shi wattakhadha sabilahu fil bahri sai kama hanyar sa fil bahri a cikin tekun ajaban yana mamaki qala zalika sai annabi Musa ya ce to ai wannan ma kunna nabghi shine abin da muke nema dama fartadda ala afarihima qasasa sai suka koma baya ala asarihima akan gurbin tafiyarsu qasasan suna bin baya fa wajada abdan min ibadina sai suka samu bawa wani bawa min ibadina daga cikin bayanmu atainahu rahmatan min indina mun bashi rahma daga wajenmu wa 'allamnahu min ladunna ilma kuma mun sanar da shi ilmi daga wajenmu wannan kissa ta annabi Musa alaihi salam a da khidir kissa ce wadda take mai tsayi al-imam al-bukhari rahimahullah da sauran malaman sunna sun fitar da hadisi ingantacce daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama akan wannan kissa wanda in ba mun karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama din ba wato kissar ba za ta fito mana yadda ya kamata ba shi yasa jama'a babu yadda za a yi wani mutum wai ya ce shi alkur'ani kaɗai ya ishe shi ba ruwansa da maganar annabi alaihi salatu wasalam abubuwa da yawa na alkur'ani in baka koma zuwa ga annabi ba wallahi ba za ka san fasarar su ba yanzu yadda muka karanta waɗannan bakin yadda yake haka ka ce ba ruwanka da bayanin kowa na annabi ma bashi Don Allah mai za ka gane sabon da zaka gane sabon da zaka gane kawai yanzu a ce yayin da suka isa asali ma tukuna lokacin da annabi Musa ya ce wa yaronsa za ka tambayi gama ka ce wai wani musa ne mata eh in ba ruwanka da hadisin annabi ba ruwanka da maganar kowa musa annabi musa kawai aka yi a duniya mai musu na musa ka gaba shi gari aka yi a duniya ba yanzu in ka ce annabi musa na mu aiki kana bukatar shi wa bayani idh qala li fatahu yace wa yaron sa wa yaron nasa kana bukatar bayani har yanzu wai ga giya maka shi da ka ce mana wani mu ce wa ga maka ka ce kai ba ruwanka da maganar annabi ma kace la abrahu hatta abluga majma al-bahrain bazan gushe ba ina tafiya har sai na isa mahadar tekunan nan guda biyu ina ne tekuna guda biyu wani teku ake nufi da wani teku ina zaka gane in baka koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba baka koma zuwa manganun sahabbai da tabi'ai ba zaka gane komai ba yayin da suka isa mahadar tekunan nan guda biyu nasu ya huta kuma sai suka manta kifin su me kawo magana kifi anan kana bukatar bayani me ya kawo maganar kifi me za a yi da kifin fattaka da sabila hufil bahari sai ya kama hanyarsa waye ya kama hanyarta sa? kifin ne ya kama hanyarta sa? ko annabin musa ne ya kama hanyarta sa? ko yaran annabin musa ne dukkan bukatan bayani falamma jawaza a li fatahu atina gada'ana yayin da suka wuce suka wuce ina ina suka wuce qala li na gada ana kawo mana abincin ranan mu me ya kawo magana abincin rana laqad na min safarina na nasaban gaskiya mun gamu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu wace tafiya ina za su je me za su yi kana bukatan bayani qala ara'aita a awayna ila as fa inni na al-hut ba mu labari lokacin da muka je wannan dutsen nan mun manta kifin me magana wani dutse ne me yasa aka manta kifi kuma me matsalar manta kifi me zai kawo wa ma an sanihu illa shaytana an abku haka zaka tabi duk inda ka gani zaka ce ana bukatan bayani ana bukatan bayani ana bukatan bayani shi yasa jama'a duk wanda yake da fassara alqurani ba ruwansa da maganar annabi to wallahi asalin faskare shi zai faskare haka zai boki yayi ai fasu faduwar guzuma ya kwance uwa kwance shi ne fassarar bai gane ba masu fassarar ba za su gane ba ba abin da za a gane to jama'a dole ne in muna son fahimci alkur'ani wallahi sai mun koma zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yadda nake zama akan teburin nan a ce haka mutum zai zauna a tebur yana bayani yana tafsirin qur'ani yana bayani kaza ne nan kaza ya faru nan kaza ya faru nan shi kuma a ce annabi ta bayanin komai ba kawai zuwa ya karanta ayoyi shikenan ya tafi kai ka samu yanci ka zauna ka fassara wa mutane kai musu bayani fawaje da abdan min ibadina mun samu wani bawa daga cikin bawanmu wani bawa suka samu wani bawa daga cikin bayinmu kai ka yi bayani ka ce bawan kaza ne kuma ka ce annabi shi ba zai bayani ba a inda za ka yi bayani to kasancewa wanda ya fi kowa cancanta ya bayani wa mutane shine wanda aka aiko shi da sakon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa nace wannan kissar ba yadda za mu fahimce ta idan ba mu koma zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin labarin gaibu ne tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayhi ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha Allah madaukakin sarki haka ya faɗa cikin kissosin alqur'ani waɗannan duka labaran gaibu ne muke maka wahayi ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kai da jama'arka kafin ai muku wahayin duk ba ku sani ba al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi cikin sahihinsa akan wannan kisa ba ma hadithi guda ɗaya ba ba ba ruwaya guda ɗaya ba ta hanyar saidu ibn jubayr saidu ibn jubayr yake cewa nace abdullahi dan abbas inna nawfa nil bukali yaz'umu anna musa sahib al-khadr laysa huwa musa sahib bani isra'ila yace wani mutum da ake ce da shi nawf al-bukali yana riya cewa Musa da suka haɗu da Khidir ɗin nan ba annabi Musa na banu Isra'ila ba ne wani Musa ne daban a shekara tsohuwar magana ko tun lokacin sahabbai ana bayanin ana bukatan a san cewa wai wani Musa ne wannan domin an ji wani yana cewa wai ba Musan banu Isra'ila ba ne wani daga cikin Yahudawa yana cewa ba Musan banu Isra'ila ba ne qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace kadaba adulullah yace wannan makiyin Allah ne kuma yayi ƙarya yayi ƙarya makiyin Allah حدثنا أبي بن dan أبي بن كعب يا غيامي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جمن زن الله ينشوى وكي وانا wannan magana الله بن عباس ne fa? الله بن عباس da manzon Allah ya ce masa Allahumma allimhu alquran faqihhu fid din wa allimhu ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi fassarar alkur'ani amma shi ne yanzu da ake tambayansa wannan fassarar sai yake komawa zuwa ga abin da ya ji daga sahabin manzan Allah Ubayyu dan ka shi kuma daga manzan Allah sallallahu alaihi sallam. kaga dai in tsabar iya larabci ne akwai wanda zai kai waɗanda suka na da annabi iya larabci su fa duk maganar da aka yi a zamanin su hujja ce akan larabci yanzu in ka zo kai wata magana ta rarabci sai aka ce wannan ba daidai ba ne in kana so ka kubutar da kanka kawai in ka ce ai gashi nan a wata magana ta abdullahi dan abbasin ya ce kaza sai a ce eh, kana da hujja lalle wannan larabci ne gangariya saboda abdullahi dan abbasin ya yi amfani da shi wannan yake nuna maka duk kwarewarka a larabci kana bukatar ka koma zuwa ga magabata wajen sanin me sanin abinda wannan alkur'ani ne haka abdullahi dan abbas yake tambayan ubayy dan ka'ab a yake cewa abai dan ka'ab ya gaya masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Musa kana khatiban fi bani Isra'ila annabi Musa yana khutuba a cikin banu Isra'ila fasu'ila sai aka tambaye shi ayyun nasi a'lam wai waye fi kowa ilimi a cikin mutane abinda aka tambaye annabi Musa kenan qala ana sai annabi Musa ya ce ni yace ba wanda ya kai ni ilimi haka annabi musa yi shi a wata riwaya ya yi wa'azi wanda ya mutane ya girgiza mutane wa'azi ya shiga jikin mutane sai aka ce kai wannan wa'azi ya yi wani wa'azi yanzu musa a ban kasan nan ku akai wanda ya kai ka ilimi sai ce bawo to wannan abin ya yi abin da allah madaukakin sarki bai sun haka ba ya kamata ya tawazu ya kankan da kai duk da cewa a ban kasan ba a san wani mai ilimi kamar shi ba amma bai kamata ba da haka ba fa'ataba Allahu alaihi sai Allah ya zarge shi in lam yarudda al-ilma ilayhi saboda bai mayar da ilimin ilimi zuwa ga Allah ba da aka ce wai kowa ilimi yanzu sai ka ce wallahu a'lam Allah ne masani fa auha Allahu ilayhi sai Allah ya masa wahayi inna li abdan bi majma'il bahrain ina da wani bawa na a mahaɗar tekun nan guda biyu ko a alamu minka ya fi ka ilimi shi annabi musa bai san da shi ba kaga da ya mayar abin zuwa ga Allah da ya huta a alamu minka ƙwala musa sai annabi musa ya ce ya rab ya ubangiji wa kai fali bihi da ya zan gamu da shi yanzu annabi musa ya ji labarin cakon akwai da ya fi shi ilimi kawai sai ya nemi ina zai gamu da shi ya ƙara ilimi wanda yake nuna bai kamata a ce wani mutum a duniya ya ga cewa wai ya fi ƙarfin ya ɗauke ilimi abin kowa ba ko ya fi kowa ilimi ba zai ji haka ba sannan kullum ka rika ƙoƙarin ka ƙara iliminka abin wanda ya fi ka don kaga annabi musa yana jin labarin ga wanda bi shi ne zai cito da yaya zan haɗu da shi zai haɗu da shi su yi gasa ne a'a ya zo so yake ƙara ilimi saboda ba abin da ba a koshi da shi kamar ilimi shi ilimi duk lokacin da kake kara yinsa to sai ka gane ashe baka san komai ba in ka ji mutum yana cewa ina yi ilimi to wallahi bai yi bane duk wanda ka ji ya ce ina da ilimi to bai da shi amma mai ilimi shi karatu lokacin da ka faɗa ɗan fara yinsa sai ka rinka jin kai kai ma fa ba kwaro ba karamin kwaro bane ba in ka ɗan fara ganewa haka za ka rinka ji mataki uku ne suka ce mataki na farko an ka fara karatu sai ka rinka jin kai ma fa kwaro ne ba to in ka tsaya anan anan zaka gare mutane suna maka ganin baka san komai ba kai kuma kana ganin kai ma wani guru ne mataki na farko kenan in ka kara mataki na biyu a ilimi sai ka rinka jin tab akwai fa maza a gaban ka shi fa akwai maza a gaban ka lalle ya kamata ka zage sai ka je gun maza ka nemi ilimi idan ka ja mataki na uku sai ka gane ashe ka zan komai ba ashe ka zan komai ba to haka ilimi yake to shi ne annabi Musa alaihi salam sai ce yaya zan gamu da shi qala ta'khudhu ma'aka hutan sai Allah ya ce to za ka ɗauki wani kifi ka yi tafiya da shi kaji inda magana kifi ta zo aka ce masa ya rike kifi ya tafi da shi fata ji alhubi maktalin ka sanya shi a cikin wani kwando fa haythu ma faqatta huta duk lokacin da a cikin tafiyar ka rasa wannan kifin fa huwa samba to a nan mutumin yake da ka rasa kifi to ka zo inda mutumin yake za ka same shi kifi yana da amfani ko bai da shi yana da shi fa akhadha hutan annabi Musa ya yi niyya ta zuwa neman ilimi sai ya ɗauki kifi faja'alahu bi maktalin sai ya sanya shi a cikin kwando thumma talaqa sai ya tafi wan talaqa ma'ahu fatahu wan talaqa ma'ahu bi fatahu sai ya tafi tare da yaron sa mai masa hidima almajirin sa yusha ibn nun shine yusha ibn nun kaga yanzu ba hadisin annabin nan ba dan Allah idan zaka san wancan waye yaron nasa ba zaka sani ba yusha ibn nun dalilai sun nuna cewa annabin Allah ne yunus annabin Allah ne yusha ibn nun Hata idan ata sakarata, har sai da suka je wata fa'a wani babban dutse wada'a ra'asaihi ma fanama kaje inda maganar babban dutsen can ta zo sai suka sanya ra'asaihi ma kawunan su fanama sai suke barci wa daraba al-hutu fil sai wannan kifin ya girgiza ya girgiza a cikin wannan a binnan a cikin kwandon fa kharaja minhu sai fita a cikin wannan kifin fa saqata fil bahri sai fada cikin teku fattakhadha sabilahu fil bahri saraba shine annan sai kama hanyarsa a cikin tekun nan saraban ya samu mashiga ya zo a wata riwaya cewa shi wannan kifin da annabi Musa ya tafi ya don masa abinci ba ɗanyen kifi ba ne kifi ne gasasshe ya sha gishiri shi ne aka ce a kawo abincin rana ɗin nan na gada a ko da yake mana kawo abincin rana a kawo kifi tashi za a ci amma kawo gasashen kifi ne kuma sai tashi abinda ke nuna wato wata mu'ujiza da wani iko na Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani ruwa a wajen ne da ake cije ma'ul haya ruwan rayuwa a wurin da khidir din yake rayuwa duk abinda ruwan nan ya taba shi to zai tashi ko da ya mutu in ba mai rai bane ma zai rayu to kifi sai aka jika shi da wannan ruwan ruwan wannan ma'ul hayati wata riwaya ta nuna cewa shi shi shi Yusha ibn Nun shine je wanke jikinsa sai ya dawo kusa da kifin da dan ruwa ruwa a jikinsa sai ya diga akan wannan kifin kawai kifi da ya ji ma'ul haya shikenan sai ya rayu kawai sai ya ga kifi ya fita daga cikin kwando kawai ya fada cikin ruwa ya zama ya samu wata maslak wani mashiga kawai sai ya shiga wa amsaka Allahu anil huti jiryatal ma wani iko na Allah madaukakin sarki kuma sai Allah madaukakin sarki ya rike gudanar ruwa dangane daga wannan wato wannan kifin duk inda kifin ya shiga to sai in ya fasa ya shiga ciki to ruwan ba zai haɗe ba sai bar kofa kawai sai na ta tafiya ana ganin kofarsa ba abin mamaki ba ne wannan to shine fattakhadha sabilahu fil bari wattakhadha sabilahu fil bari ajaban ne abin mamaki abin mamaki kawai sai ga duk inda ya shiga sai ya bar sai kofa fasara alaihi mithlu taq sai ruwan ya zama a kansa kamar wani wani shimfiɗaɗɗen marfi kamar wata ƙofa ne a tsak shi ne kamar a ce wata ƙofa ne haka da aka yi ta amma kamar baka kamar marfi ne amma mai baka a kansa duk inda ya wuce to sai ya bar wannan ƙofar sai ka ta gani ganin ƙofa zurfin ƙofa a cikin ruwa ruwan baya haɗewa falon masai ƙaba a ah, lokacin da annabi Musa ya farka nasiya sahibihu an yukhbirahu bil huti abokin tafiyar sannan Yusha ibn Nun sai ya manta bai wa annabi Musa labarin kifi ba shi ya gani a gaban sa akai amma annabi Musa na barci da haka shi ya kamata ya bada labari ko to sai ya manta bai shi labari ba baƙiyyata فانطلقا wa يومهما hima suka kama tafiya suna tafiya tsawon wuninsu da daransu hatta idza kana min al har sai da washe gari qala musa li fatahu sai annabi musa ya ce wa yaronsa atina ana kawo mana abincin ranan mu laqad laqina min safarina hadha nasaba haqiqa mun hadu da wahala a wannan tafiyar tamu walam yajid musa nasaba Musa bai ji gajiya ba bai haɗu da bai jiya gamu da wahala ba hatta jawaza makanan ladhi amarahu Allah bi har sai da ya wuce inda Allah ya umarce shi ji qala lahu fatahu a lokacin sai yaron sai yace da shi ara'aita id awaina ila sakhrati ba mu labari mana ai lokacin da muka tare a jikin wannan dutsen fa inni nasitul huta na manta labarin kifin a can wa ma an sanihu illa shaytan babu wanda ya mantar da ni shi sai shaydan an azkurahu shine ya hana in tuna shi wattakhadha sabilahu fil bahri ajaban sai kama hanyar sa ya kama hanyar sa fil bahri a cikin teku ajaban yana mamaki zamu zo magana idan mun koma bayanin waɗancan ayoyin wai wane ne ittakhadha sabilahu na farko wane ne kuma ittakhadha sabilahu na biyu قال فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce musa sai ga shi shi kifi ya samu mashiga shi kuma annabi musa da yaransa an basu da mamaki qala zalika ma kunna nabwi wannan shine abin da muke nema dama duk lokacin da kifin muka rasa shi to ai mun zo wurin neman mu kenan fartadda ala asari ba qasasa tunda sun riga sun wuce fartadda ala asari ba sai suka koma da baya domin sun wuce wurin da aka ce za a samu khidir bai ba shi labarin ga abin da ya faru na kifi ba har sai da aka wuni aka kwana ana tafiya lokacin da annabi Musa ya nemi a kawo musu kifin su su ci ba lokacin ya ce masa gaba abin da ya faru a kifin nan to kaga abu ya koma baya tafiya ta koma baya tun da a wurin da aka rasa kifi a nan aka ce annabi Musa zai hade da kifin na haka da ala alasari ma qasasan suka koma da baya suna bibiya qala ce fa ya kusani asarahuma hattan ta haya ila sakarati suka ci gaba da tafiya suka isa zuwa ga wannan fa'a fa idza rajulun musajjan bi thawbin sai ga wani mutum yana lullube da mayafi fa sallama alaihi Musa annabi Musa ya masa sallama fa qala al-khadir sai khidir ko khadir yace to kaje inda khadir yace wannan kaga yana nuna maka cewa abdan min ibadina khidir ne daga bakin wa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa anna bi ardika salam yace abun mamaki me ya kawo sallama a wannan wurin saboda ya san shi kadai yake rayuwa ba kowa a wajen faƙala ana musa sai ce ni ne musa faƙala musa bani isra'ila musa bani isra'ila kana nufin musa na ƙabilar bani isra'ila ƙala na amince eh ƙala sai ce a taituka litu'allimani mimma ullimta rushda na zo ne don ka sanar da ni abin da aka sanar da kai na shirya daga nan sai suka fara tattaunawa tsakanin annabi Musa da kuma annabin Allah Khidir wanda in Allah madaukakin sarki ya kai mu karatun gobe za mu dora akan wannan kissa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah madaukaki ya fi mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا